a ranar Juma'a 3 ga watan Yuni shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Usman ga muhimman kanun su. Shugaban kasar niger Bazoum Mohamed eh, ya je Torodi da Makalondi a jihar Tilaberi don gane ma idanuwan shi yadda waɗanda suka buro guraren nasu ke tafiyar da rayuwar rayuwarsu karin haske a cikin labaran. Ministan kasuwanci na kasar niger ya bayyana a hukumance farashin haji na bana a nashi bangaren ministan kiwon lahiya ya gabatar da sabbin ka'idodin da hukumomin Saudiya suka gindanya. a rahoton na musamman za mu nuha kan batun bangaren kwalliya inda za mu haɗu da wani namiji mai yin lallan cadiyan masu mu barkanmu da sake saduwa Shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad ya kai ziyara yau da safe a Torodi da Makalondi a jihar Talabere don ganin yadda waɗanda suka bar guraren nasu ke tafiyar da rayuwarsu a sabon gurin da suke. Mutane da yawan su ya kai mutum dubu shida sun guji wuraren nasu ne saboda hare-haren da 'yan bindiga ke kai musu. Shugaban ƙasa ya bayyana cewar za a ɗauki ƙwararrun matakai don taimaka musu su koma guraren nasu. Ga dai kaɗan daga cikin jawabin nashi da Maktar Hamadu shi da Asman Abubakar suka gutsuro mana. Nous avons Mun samu a zayyanar magajin gari akwai kimanin mutum dubu shida da suka yi gushi a garuruwan da aka kididdige adadi ne da ke mani ciwo sosai ga zuciya kaso biyu cikin uku na makarantun da aka rihe. Cibiyoyin tattarawa da harabar ministan ilimantarwa ya kamata ya girka ba a samu aka gina su ba a nan. Na zo a nan don in tattauna da ku kuma girka yanayin da zai ba al'ummomi al'ummomin damar komowa garuruwansu don hakan za mu girka tsauraran mataki da zai ba ku damar rayuwa cikin kwanciyar hankali cikin garuruwanku damana ta so masabka kuma gurinmu shine mu yi yanda za ku komo garuruwanku inda kuma za mu tabbatar muku da tsaro ingantacce. De façon conséquente, Kudin haji na bana an tsida shi kan miliyan uku da jika ɗari uku na sefa. Ministan kasuwanci na ƙasar Nijar shi ya bayyana wannan labarin jiya. Ga dai kaɗan daga cikin bayanin da minista Alkash Ahada ya yi a lokacin da ya jagoranci taron manema labarai daga abokanmu na muryar sahil. Wannan farashi an tsaida shi bisa tushen wasu matakai na farko shine kudin jirgi ba haka kuma akwai nauyi da hukumin Saudiya suka gindaya sun hada da kudaden abubuwa kamar kudin visa, inshorar mahajjata, kudin sufuri, Madina, Makka, Arafat, Makka, Jadda game da abin da ya shafi kamfanonin Hajji da Umara na wanda ya shafi waɗannan kamfanoni shine ribar da za su samu kudaden bada horo da kuma jakar kayan mahajjata an yi kokari sosai daga kowane bangare in fara daga wajen kamfanonin hajji da umara wanda ɗaya daga cikin bukatar shine jikar mahajjata da ada ya zama dole wannan shekara ba a maida dole ba sai dai ya rataya ga kowane mahajjaci da ke bukatar samun wannan jaka da ya same shi daga kamfanin hajji da umara da ya rijista bayan da hukumomi suka bayyana kudin haji na wannan shekarar yau da sahi ministan kiwon lahiya a nashi bangaren ya jagoranci wani taron manema labarai don bayyana ma al'umma sabbin ka'idodin kiwon lahiyar da hukumomin saudiya suka gindanya ali tajisir ahmed ya kasance a gurin ga karin bayanin da minista ilyas idi mai nasara yayi matakai waɗanda hukumomi na ƙasar saudiya sun ka ɗoka game da haji na bana duk wanda zai shiga wannan ƙasa akwai maye mayan mataki biyu shaushawa da bincike na covid vaccine kashi uku suke wannan in baka da su ko ka shiga jirgi ka sabka ana mai doka akwai vaccine astrazeneca akwai johnson akwai pfizer illa cilas mutum ya yi su sati biyu kakin tahiya akwai shaushawa ta ciwon ɗan sankarau ya kamata kwana goma mutum ya yi shi kakin ya ta haji akwai shaushawa ta farar masassara kwana goma kakin mutum ya tahi ya kamata a ce ya wannan shaushawa akwai shaushawa ta ciwon shan inna in bai wannan shaushawa ko ya zo hilin jirgi za a mai maido shi game da covid ko ka yi shaushawa sai ka ba bincike na covid akwai matakai da gwamnati ya doka don a kama mutane sauki wannan binciken gwamnati ya ɗauki matakai duk da bisa faɗin ƙasar ga babu department ɗin da ba in kwamitin da ke kula da al'amuran makarantun boko ya gabatar da wani taron manema labarai a safiyar yau kan batun tashe-tashen hankulan da ke wakana a cikin makarantun musamman macin zarafin da 'yan makarantar ke yi ma malaman nasu wato a kwanakin nan a cewar sumaila zubairu mamba a cikin kungiyar ta malaman makarantar za su gabatar da tarurruka na wayar da kai kan wannan matsalolin kamar yadda shi dama Salamu kadiri A lokacin baya-bayan nan mun ga ana yawan samun musgunawa da ke faruwa a cikin makarantun boko. Don haka ofishin minista da duka waɗanda abin ya shafa a tafiyar makarantun boko muka haɗu a yau tare da fitar da sanarwa. Mun yi fatan samun mafita akan matsalolin da tsarin makarantun boko yake tafiya a sa musamman akan batun musgunawa. Sannan kuma za mu wayar da kawuna wanda abin ya shafi duka masu ruwa da tsaki akan fannin makarantun boko saboda batun mazgunawa da ake samu ba wai dalibai ne kadai ba har da malamai don haka ne muka ce mu yi wayar da kawuna a duka bangarorin tsarin makarantun boko. Gudunmawar mata da matasa a cikin tsarin bunƙasa zaman lafiya da cuɗanyar juna shi ne maudu'in wani zaman taron da yau kana a ranar talatin da ta gabata a harabar mai martaba sarkin Abzin. Ƙungiyar Pagoda ita ta jagoranci wannan zaman taron da mahalartan suke ganin cewa ya yi daidai ganin yadda al'amuran matasan ke bukatar a sa musu hannu kamar yadda tambara Hajji Aminatu Suleiman ta shaida ma Musa Mamman. Lalle wannan mahimman maudu'i ne mai ci mana tuwo a ƙwarya. Ai wannan annoba ma ce a cikin jihar Agadis shaye-shayen miyagun ƙwayoyi har ma dai ga 'yan mata. Shi yasa muke kira ga mu uwayen yara da mu tashi tsaye tunda abin sai ƙaruwa yake yi. Yau iyaye mata ba sa kwana wai a ce ga wani ɗan ƙaramin yaro da ya kashe ubansa don ya sha ƙwaya. Mu tambarai mu ne wakilan unguwanninmu mu 98 ne a kaf jihar Agadez. Kenan kowace tambara ya kamata ta tara unguwarta don kwanciyar hankali ya bunƙasa a cikin unguwanninmu. Mu ne ya kamata mu isko hukumomi, mu kama musu, mu bayyana musu abin da muke gani. Yau da shekaru uku kenan da Studio Kalangu ke gabatar da shirye-shiryen matasa a ƙarshen kowane mako. Tsawon awa ɗaya da minti goma sha biyar na labarun matasa a cikin harsuna guda biyar da kuma shirin mahadu a fada da ke taɓa batutun da suka shahi rayuwar matasan. A cewar wasu matasa na gaya da kuma garin talabere wannan shirye-shiryen suna ƙara wayar ma matasa kai. Kare ra'ayoyin da suka bayyana ma Fadel Alu da kuma Abubakar Umaru. Dusa Alafada shiri ne da ke hada matasa a kewayen tebur domin tattauna batutuwan da ke jan hankalin masu sauraro. Wani da ke nan yana yar samun labari kan al'adun bare bari a misali, sanin yankunan Nijar da kuma matsalolin da suke fuskanta. Dukkan waɗannan gudunmuwar shirin eh, Tusa Alafada ne. Tana da amfani domin tana faɗakar da jama'a musamman ma rayuwar matasa da 'yan makaranta da ke barin karatu da masu shaye-shaye. Gabaki ɗaya dai suna wayar ma matasa kai in san samu ne a kara musu lokaci lalle ya kawo haske akan illa shaye-shaye da matasa suke yi yanda matasa suke shaye-shaye yanzu kai sun farga sun rage sai ka ji sun ce wala a radio ne na ji cewa shan shisha bai da kyau wanda zuƙar shisha ɗaya tamkar ka zuƙe kwalin sigari ne sai su ce lalle wannan illa ne kuma daga nan sun fita shan shisha in gaiga yau da 'yan sati da suka huce 'yan ƙasar niger na kokawa da tsadar wato da tsadar kayayyakin masarufi a cewar shugaban kungiyar sai wadatar ke fafutukar kare masu amfani da kakin na masarufi ya kamata gwamnati ta nemo ma wannan al'amuran wato mafita ga dai mamanuri a cikin firarsu da muktar hamadu Madara ba ta cikin kayayyakin da suka amfana da raguwar kuɗin duwan sai dai a kasuwar duniya an san cewa akwai wani rikici na rashin madara kuma wannan matsala ba ta bar Nijar ba. Kwalin da ake saidawa zuwa kewayen jika biyu a yanzu a kasuwa alhali ana saidawa jika da hamsin ko ɗari uku a da. A nan gaskiya farashin madara na karuwa a ko'ina yanzu abin da ya shafi sauran kayayyaki kamar su makaroni ba su amfana da raguwa ba abin bakin ciki ciki farashin kwali ya karu da kashi biyu karto da ake saidawa jika uku da rabi jika hudu jika hudu da rabi a yanzu ana saidawa jika shida da rabi jika bakwai a ko ina nijar a nan hauhau farashi ne sosai wannan kuma na da halaka da rikicin ukraine da rasha da suka kasance muhimman manyan kasashe da suke cika kasuwar duniya Shugaban kasar Senegal Macky shugaban kungiyar kasashen Afirka ya kai ziyara a kasar Rasha inda ya haɗu a yau da safe da Vladimir Putin dangance da yakin da ke kana tsakanin kasashen Ukraine da Rasha in ji TV5 Monda. Shugaban Macky na fatan ganin an kawo saukicin wannan yakin an firda makar da aka ɓoye da sauransu wanda ɓoyewar da aka yi musu ta haifar da matsaloli kasashe musamman ma na Afirka. Shugaban Ukraine na Volodymyr Zelensky zai gabatar da jawabi ga kungiyar kasashen afirka ta bangaren talbijin amma da izinin makisal a ranaku masu zuwa in tv 5 a cikin tsare-tsaren wasan kallon kafa na ɗaukan kofin kasashen afirka da za su wakana a ƙasar cote d'ivoire shekara 2023 gobe 'yan wasan mena za su karra a wasansu na farko na rukuni da ƙasar tanzania a kotonu ƙasar benin watakila kasar niger za ta ci galaba in ji adam munkaila magatakardar kungiyar kwallon kafa ta jihar yamai a cikin firarsu da sumana amadu Idan aka fi da kasar Algeria, kasar Tanzania ba a ɗauke ta ba a matsayin wata kasar ƙwallon ƙafa, ko da tana da kulob da ke halarta ko da yaushe cikin gasannin Afirka. Game da Uganda har zuwa shekara ta da goma sha tara ƙwallo ne da ke tasowa, suna da ƙungiyar wasa mai kyau sosai, yanzu sun yi ƙasa, amma ƙasashe ne da za su iya farfadowa. Idan aka duba jerin ƙasashe, ba a cewa ƙasashe ne da suka wuce mu, kenan wannan ne sa'ar mu. Muna wasa a tunu burinmu kada mu faɗi mu ci dukkan wasanninmu. A yanzu sai rahoton na musamman. Wasu mazaje na gudanar da wasu ayyuka da ake ganin cewa kamar na mata ne. suleiman bello mai lakanin sulehe ne mai yi mamata da 'yan mata lalle a lokacin wasu shagulgula duk da cece kucen da jama'a ke yi a kan shi suleiman bai daina sana'ar tashi ba tunda tana birge shi kamar yadda shi dama salamatu kadiri Suleiman Bello da aka sani da sunan Sula mai lalle ɗan shekara talatin da biyu mai sa lalle ne wanda ake ce ma Chadian. Zane-zane yake kan fatar jiki yana salon kalar cikin ƙwaraya. Suleiman Bello ya bayyana ta yanda ya soma wannan aiki. Lalle cadiyan yadda na iya shi wata rana ne na je wajen yarinya ta suna da aure ta je wajen a yi mata lalle amma ba ta samu ba abin ya min zafi sosai ban ji daɗi ba sai na ce ta je ta siyo lalle ta kwaɓa min shi in yi mata ta kawo shi na caccaka mata shi haka nan duka da yake wani guri ya dan lankwashe amma kuma ta ji daɗi da ya goge na sake yi mata wani da na zo gida na yi wa kanwata idan ina yi wa kanne na jama'a suna hucewa suna gani har kai kowa kowa ya san ina yin lalle a sati idan akwai auraraki ina iya samun mace goma sha biyar ko fiye da haka ko wani hannu jika biyu ne idan gabaki ɗaya ne zan yi cadiyan ɗin jika bakwai ne amarya jika ishirin mai biki jika goma Aminata Hassan wata abikiyar cinikayyarsa da muka tarda a wurin na yaba aikin nasa Lalle dai na zo yi. Wata rana ne mun zo sayan abinci a nan cikin kasuwa ni da kawaye na. Da yake kusan makarantar mu ne yake wannan aikin. mu isko yana yi ma wasu. Mu ma sai muka yi. Yayi kyau sosai. Da na je gida aka yi ta tambaya ta. Waye mu? Na ce musu wani namiji ne. Suka ce namiji? Na ce musu eh namiji. Haka na haka na har suka ta ɗaukan foto. Su ce su ma suna son irin shi. Idan suka kai wani wajen aka yi musu sai su ce ai bai yi kyau kamar yadda nawa yayi ba. Wanda ya yi mini ya mafi wasu matan iyawa. Suleiman Bello shekara biyu ke ga da yake wannan aikin ba tare da matsala ba. A cewarsa wannan shine muhimmiyar hanyar da yake samu kuma yana cin moriya. Na gode Allah ina ajiye kuɗaɗe ina biyan kuɗin shago ciki nake biyan bukatocina. Mutanen gari suna yi min wani kallon hadarin kaji suna cewa wai namiji yake yin lalle ko dai ɗan daudu ne. Kai dai tsaye guma iri-iri sai dai mutum ba zai saurari abinda da jama'a suke faɗa ba. Kasan duka abinda. da kake yi da shi ake zagin ka amma abin da baka yi idan aka zage ka akan sa zaka yi da dama suke masu ganin wannan aikin na mata ne duk da soki burutsun ta ce na can da ake sile mai lalle na aikinsa cikin sha'awa. nan da muka zo karshen labarin na sashen hausa nuna wannan maraicen a yanzu kuma ga musu hassan nan ɗauke labarin sashen zabarmanci a yi lafiya.